يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 25 ko ga watan ko da shida kai 25 ga watan rabiul awwal shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da 26 ga watan daya shekara ta 2014 haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na malam abdullahi bin muhammad bin fodi allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin shafi na bakwai inda karatunmu zai fara daga inda malam yake cewa wala ya namu illa idha da atful hajatu ila naumi kuma manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi baya yin bacci sai dai idan bukata zuwa ga baccin ta kama shi mana ba dan ashanta ke bane a harkar bacci da safe bacci da rana bacci da daddare bacci sai bukata ta kama ta jiki na bukatar hutu yake kwantawa fayana ala al aiman kuma idan zai kwanta ma sai yakan kwanta a kan ɓaryarsa ta dama gairan mutali ilbaƙana mina ta'ami wa sharab kuma yakan kwanta ba tare da cikinsa yana cike ba da abinci ko kuma wani abin sha ba sai ya yi ya ji wato anin ciki ya kawo irin masa ya turare sannan ya kwanta ba ba a ma samu abincin wa irin wannan cin ba in ma an samu ya samu ba masa irin wannan cin wala yattakhidhu al shal murtafi'a kuma manzo tsira da amince Allah su tabbata a gare shi bai riƙar shimfiɗa wacce take maɗaukakiya shimfiɗa da za a ɗaga a yi tudu da ita kamar da muka saba da gadaje yanzu shi bai da bukatar sai ya hau gado tabarma ce ko kuma dan abin da ba a rasa bana katifar da aka cika da hakukuwa wa yada'u khaddahu ala alwisadati kuma yakan dora wato ainihin kuncinsa akan wato matashi shi ma matashin an rufe shi da fata an kuma nemi wato ainihin yayi ko kace hakukuwa an cika shi da shi to farkon abin da muka fara da shi a karatunmu na ma ya ce wala ya namu illa idza da athul haja manzo baya yin bacci sai idan buƙatar baccin ta kama shi wannan gaba malamai sukan ambata abin da ake cewa bacci shine wani rufi ne da yake mai nauyi da yake cimma zuciya isame ta wata lullaba ce mai nauyi da take wato fin ƙarfin zuciyar ɗan adam ko wani bawa daga cikin bayi da Allah ya hukunta masa yin bacci to wannan lullubewar ko wannan wato rufin da yake zuwa imamai zuciya to sai yakan hana zuciya ta iya sanin abubuwan da suke wakana wanda idan wannan wato lulluɓa da kuma rufi bai zo ya same ta ba in aka yi abu za ta iya kiyayewa ta sani ɗabi'ar wato ainihin wannan rufi da lullubewar take zuwa ta samu zuciya ta haifar da bacci takan sa jiki ya nutsu a daidai wannan lokaci gabbai su shuru su kawai babu gudanar da abubuwan da suka saba gudanarwa to a bayanin da ake yi na bacci malamai sukan ka irin wannan bayanin kuma Allah subhanahu wata'ala ya samar da bacci ko ya zartarwa bayinsa bacci domin wato sama musu hutu a rayuwa Allah ya ce wa ja'alna naumakum subata mun sanya bacci ya zama hutu a gare ku da ba bacci to idan mutum ya kwale to kuma sai a rasa shi kuma ko yanzu haka yake faruwa idan wani dalili ya zo ya sa mutum ya kasa samun bacci sai ka ji ana gwanda a taro shi tun kwakwalwar bata riga ta hargitse ba a hada da su allura a hada da su kaza a hada da su kaza don dai a samu a ciwo karfin bacci to kuma sannan shi bacci ga ɗabi'arsa idan ya samu wato ainihin bawa yakan samu kansa bai iya kiyaye komai a wannan lokaci sai ai abu a gama bai san an yi ba ubangiji ya samar da shi don ya zama wata alama daga cikin alamomi da suke bambanta ubangiji da bayinsa Allah yake cewa la ta'khudhuhu sinatun wala nau. shi ubangiji gengedi bai kama shi ballantana kuma ya bacci saboda haka bacci da gyangyaɗi ga ubangiji ta waya da haka ya kore wa kansa su amma bacci da gyangyaɗi ga ɗan adam cika ce idan ya rasa bacci sai cewa na bai da lafiya ko saboda haka dan kasancewar bayi gajiyayyu ne idan ba hutu sai a rasa su sai wato su shiga cikin yanayi mawuyaci saɓanin ubangiji da shi wato gajiyawa ba ta fuskarsa to dangane da abin da ya shafi wannan gaba da mala ya gaya mana cewa manzo baji yin bacci sai idan bukatar baccin ta kama kamar abin da yake faruwa da manzo na baccin kailula wanda ya kan yi wato idan rana ta raba kamar yadda muka wuce wannan bacci manzo yake cewa kailu fa inna shayatin la ku rika yin baccin rabin rana ku rika sama wa jikinku hutu idan rana ta raba domin shaidanu su ne ba sa irin wannan bacci na rabin rana to kuma ba zai faɗa ba shi kuma ya ƙi ko saboda haka wani na cewa idan bukatar jiki ya huta an wato kai an kawo an faɗi tashi daga sanda gari ya waye zuwa rana ta raba to kuma yakan wa jikin haƙƙin hutawa kafin kuma abin da za a ɗora idan an tashi an karɓo hadisi daga aisha allah yadda da ita ƙalar take cewa ultu ya rasulallah na ce da manzo ya manzan allah a tana mu qabla an tutur ko kakan yi bacci kafin ka yi sallar wuturi da kake ta dare kakan kwayi bacci ya yi wato sallar wuturinka faƙala ya aisha sai manzo ce ke aisha inna ainayya tanamani haƙiƙa idanuwa na benin da ke gani suna rintsawa su yi bacci wala ya namu kalbi amma ni zuciya ta ba ta bacci sai wannan hadisi yake gaya mana to ko manzo ya kwanta baccin ba irin bacci na yake ba irin naka yake ba tun daga shi mun ji a bayanin da malamai suke yi na fassarar bacci suna cewa wani rufi ne ke zuwa ifi karfin zuciya wata mamaya ce da ke lullube zuciya ta sa ba za ta iya sanin mai ke faruwa ba kuma sakamakon haka sai jiki itsit shuru idakata da abubuwan da ya saba gudanarwa to sai wannan hadisi ke gaya mana cewa su annabawa ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar da muka ja wannan hadisi ina ambata mana cewa irin baccin da sauran bayi suke yi su yi bacci ido da zuci to shi ba haka baccinsa yake baccinsa yakan takaita iya ida ne amma zuciyar tana tare da ubangiji kaga wannan sai kuna mana bambancin irin baccinsa da namu imam al-bukhari da muslim suka rauci wannan hadisi kuma ibn khuzaima ma ya rawaice shi a hadisin da karbo daga sahaba annabi abu huraira Allah ya yarda da shi shi ma ya faɗi cewar manzo ya ce idanuwansa biyu na bacci amma zuciyarsa ba ta bacci an kuma karɓo hadisi daga sahaban annabi abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su yake cewa aqbalat yahudun ila nabiyyi sallallahu alaihi sallam wasu yahudawa sun iso gurin annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da suka zo gare shi sai suka ce ya manzan suka ce da shi akhbirna an alamatin nabi sanar da mu alamar annabi ya ake ganewa na annabi ne kowa na ba annabi bane wani abu annabi ike banta da shi da waɗanda ba annaba ba su da shi ta namu ainihu wa ya namu ƙalu ce alamar da take bambance maka annabi daga waninsa to za ka tar da shi annabi idanuwansa kan yi bacci amma zuciyarsa ba ta bacci ashe kenan ba annabi muhammad ne kawai idansa ike bacci zuciyarsa ba ta bacci ba haka abin yake a dukkan annabawa da manzanni imam an-nasa'i yarwaci wannan hadisi a sunan hilkubra saboda haka wannan sai ki nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin bacci idan bayan ya gana da mahaliccinsa cikin dare ya yi abin da ya shafi wato wuturi sai kuma ya kwanta sannan yakan yi bacci idan rana ya raba a matsayin kailula don jikinsa ya samu hutun da zai ci gaba da aikin da ike yi na isar da saƙon annabta da kuma kula da al'amuran bayin Allah da suke ƙarƙashin kulawarsa a matsayinsa na shugabansu gaba ɗaya saboda haka ina yin bacci idan bukata ta kama bukatar hutu na rabin rana da kuma buƙatar hutu idan dare ya yi, wanda Allah ya sanya shi dama lokaci ne wanda ake samun nutsuwa fiye da sauran lokacin da ba dare ba to sannan sai malam ya ci gaba da cewa bayan ya ce baya bacci sai idan buƙatar baccin ta kama sai ce fa mu ala jambihil ayman kuma yana yin baccin ne akan ɓaryar jikinsa ta dama to sallallahu alaihi wasallam yana yin baccin akan ɓaryar jikinsa ta dama dangane da wannan gaba akwai hadisi da karɓo daga abi da Allah yadda da shi yake cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama idha arrasa bilailin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance idan ya sauka wani masauki cikin dare Ittaja'a yakan kwanta ala shiqihil aiman akan tsagin jikinsa na dama akan ɓaryar jikinsa ta dama wani hadisi imamu turmizi ya rawaice shi kuma shi wannan hadisi a lafazin imamu muslim Allah ya ji kansa da rahama ya zo da cewar kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance idan kana fi safarin idan ya kasance a halin tafiya fa'ar rasa bilailin sai ya sauka a wani masauki don yin zango cikin dare fa'ar rasa bilalin ya sauka cikin dare don yin zango a wani masauki ittaja a ala yaminihi yakan kwanta a kan ɓaryar jikinsa ta dama wannan sai ke nuna mana cewa kwanciya a kan ɓaryar jiki ta dama wannan sai ke nuna mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana kwanciya a kan ɓaryar jikinsa ta dama da shi hadisin wato anin abu qatada wanda imam muslim da imam tirmidhi rawaita da kuma wanda imam muslim ya rawaita mun ji bambancin da ke akwai tsakanin lafazin ruwayar imam tirmidhi da kuma imam muslim lafazin imam tirmidhi na cewa idza arrasa bilailin ittaja ala shiqqihi al-ayman idan ya sauka a wani masauki don yin zango cikin dare yakan kwanta a kan tsagin jikinsa na dama lafazin ruwayar imam muslim na cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya kasance idza kana fi safarin ya kasance a halin tafiya fa'ar rasa bilailin sai sauka a wani masauki dan yin zango cikin dare ittaja a ala yamini sai yakan kwanta akan bare jikinsa ta dama can shiqqihil ayman nan kuma ittaja ala yamini saboda haka waɗannan hadisai ko waɗannan lafaza na hadisi na abu da ke bayanin yadda kwanciyar manzo sallallahu alaihi wasallama take ina gaya mana cewar hatta a kwanciya farkon kwanciya manzo yana kwantawa ne da ɓaryar dama akwai hadisi na aisha allah yadda da ita da take cewa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance damantawa tana birge shi a abin da ya shafi wato sanya takalminsa da abin da ya shafi taje kansa da abin da ya shafi tsarkinsa da yake na alwala ko wanka take cewa kai da dukkan ma wani sha'ani nasa haka manzo sallallahu alaihi wasallama yake mana dukkan wani abu mai martaba mai kima da matsayi da daraja manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana gabatar da wato dama akan hagu dangane da abin da ya shafi gabatar da dama akan hagu wanda sai kuna mana cewar bacci ma abu ne mai kima da shi ma manzo yana gabatar da dama akan hagu cikinsa tunda ya tabbata cewar in ba wasu abubuwa da suka shafi kazanta ba ko wani abu mara daraja mara kima a shine manzo yake amfani da hagu kamar tsarki ina amfani da hagu kamar face majina ina amfani da hagu kamar fita daga masallaci ai fita ne daga wajen alkhairi duk inda za ka bai kai masallaci ba to sai fita da hagu kafa hagu to haka kuma shiga ban daki tunda guri ne mara kima wuri da ya shafi kazanta da shaidanu a ciki sai ya shiga da kafa hagu amma in dai abu yana da kima da martaba daraja to yana gabatar da dama akan hagu to kuma sai zamanto a kwance sa ta bacci ma yakan kwanta akan bare jikinsa ta dama to batun wannan a akan barya jiki ta dama shine abin da ya kamaci bawa musulmi ya yi a farkon kwanciyarsa bacci amma bai hana idan bacci ya nisa mutum ya kwanta akan ɓaryar jikinsa na hagu domin akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ke cewa idan ɗayanku ya yi mafarkin da ya firgita shi ko kuma na ban tsoro sai ya farka sakamakon wannan bacci to ya nemi tsarin Allah daga sharrin shaidan ya tofa a ɓaryarsa ta hagu sannan kuma in nemi tsarin Allah daga sharrin wannan abin da ya gani a cikin mafarki mai ban tsoro bayan haka kuma ya tashi yi alwala ya daure in zai yi sallah wato raka a biyu ta nafila sannan manzo ce idan kuma zai koma bacci to ya kwanta a kan ɓaryar hagunsa idan da ya farka akan ɓaryar dama ya farka ko kuma ya kwanta a akan ɓaryar damansa idan da ya farka a kan ɓaryar hagu ya farka kun sai wannan lafazin hadisi yake nuna cewa in an ce ka kwanta a kan ɓaryar dama ba ana nufin tun daga farkon bacci har ƙarshe ba a a farkon kwanciya ka ka fifita kwanciya da dama amma idan daman ta gajiya buƙatar sauyi ta kama ka kwanta a hagu daidai ne ya halatta ta bangaren wannan kwanciya akan ɓaryar wato dama a farko malamai suke cewa saboda e ɗan adam ya fi samun sakewa ita zuciya ta fi a wani ɓangare take a jiki ɓangaren dama take ko ɓangaren hagu ɓangaren hagu idan ka kwanta a dama ka ba ta damar ta sake ta yi aikin hura wato ainihin tura jini inda ya kamata ta tura sakamakon in ka ɗauko nauyinka na nan ɓangaren ka ɗoro ɓangarenta to ba za ta sake ba akwai wata hikima a likitance da kuma a lafiyance ta ɓangaren jiki da ke samun jikin ɗan adam idan ya kwanta akan ɓaryar dama fiye da a ce kwanta akan ɓangaren ɓaryar hau ce wannan ma yana daga cikin dalilai kuma ko ba shi in aka ce abu ya faru da manzo ya ce ga yadda yake ko ya ce a yi haka to wani na cewar wahayi daga Allah isa mu kuma shi dama baya faɗar son zuciya to da ka ko an san wannan hikima ko ba a sani ba kwanciya da ɓarin dama ne abin da ya fi amma idan bacci ya nisa to ya halatta ka sauya ɓangare zuwa hagu babu laifi ta ɓangaren cewar idan kana kwanci kai mafarki kana kan ɓaryar dama ka farka kake so ka koma bacci ka koma kan ɓaryar hagu in kan hagu ka farka ka koma kan ɓaryar dama shi ma nan saboda sau da tarewar lokaci idan ka daɗe akan ɓarya guda kai ka wanda jini ke a cikin sassan jiki kafofin jini na wannan ɓaryar da ka danne sukan ɗan samu takura sukan zama a matse sai zama jinin baya gudanawa ta salon da ya kamata to idan ya tafi sako zuwa ga kwakwalwa bai je mata ta salon da ya dace je mata ba to sai ta rika baka hautsini a baccinka sai ka gashi nan an sako ka da kan bishiya kuma ka nufi rijiya wani ma sai ka ja kwalma ihu ana baccin sai dai yan gida tashi lafiya har ka tunanin wane ya gamu ba kuma wani gamu tsabar danne bangaren da ine wato cyclate na jini baya kaiwa yadda ya kamata zuwa ga kwakwalwa to shi ne sai manzo ya ce ka sauya ɓaryar wannan ɓaryar da ka danne ta samu sakewa ai kuma ba bacci kake ba lokacin karɗe akan wata ɓarya sai ka ja ce jini ya taran mu ko to wannan taruwar jinin da yake sa ka ji kafa ka tana wannan yamɗin to haka wani lokaci yake bai kwakwalwa wannan yamɗin ita kuma sai ta baka a mafarki ka kayanan kamar tashi alƙiyama komai ya hautsi ne to wani na daga cikin hikimar cewar ka fara kwanciya kan ɓaryar dama ɓaryar ta wato martaba da daraja kuma zuciyarka za ta sake ta yi aikin tura jini yadda ya kamata in ka gajiya kuma to haka ma Allah ya ga mana hatta ashabul kahfi yace wa nuqallibuhum ta yamini wa zatal shimali a tsawon baccin da suka yi na shekara da shekaru Allah ya ce muna juya su bangaren dama mu juya su kan bangaren hagu saboda kan ɓangaren da suke kai ma ya lalace to wannan shine abin da ke akwai za ka kwanta farkon kwanci akan ɓaryar da amma in wani dalili ya sa gajiyawa ta sa za ka sauya zuwa hagu ba laifi ba ne eh, sannan kuma bayan haka mala ya ci gaba da cewa fayanamu ala janbihil ayman sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin bacci akan ɓaryarsa ta dama gaira mumtali'il baqan ba tare da yana mai cika cikinsa ba minat ta'ami da abinci wa sharabi da abin sha to wannan gaba tana sanar da mu cewar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa ga ɗabi'arsa da halayyarsa bai take cikinsa da abinci aisha matarsa Allah yarda da ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cin gurasa da nama ikoshi sau biyu ba a rana in ta kama zai ci ɗin ma to bai face irin sau ɗaya ɗin nan ba shi ma ba magana ba cin ka ce manzo ya ƙoshi ba irin ƙoshina ba ne ko ƙoshinka to wanda yake cin abincin da yatsa uku isa ibn qayyim yake cewa akan gane mai cin abinci matsakaici daga salon yadda yake ci akan gane mai cin abinci ta wato salon sai ya ji ya zo masa ya turare daga irin ɗibar da ike yi cika hannu cika baki an fahimta ko kamar yadda akan gane malalaci da kuma wato mai jin isa da girman kai daga salon yadda zai rika cin ina ci ina nuna wani ƙasaita ko wani wato rashin wato yi da gaske kai kai abin da ka ike gaban ka ka gama ka tafi abinda ya fi shi muhimmanci to saboda haka wannan sai yake tabbatar mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a yanayin ɗabi'ar sadama ko a cin abincin yakan ci ta salon wanda yake mai matsakaicin ci kuma har ya hana ma sahabbai cewar kada wani ya zo ko da abinci za a ci wanda ake iya haɗa biyu ya haɗa biyu har sai da izinin yan uwancin abincin sun aminta in biyu ne ka kaɗe biyu ka watsa yadda kowa ya ɗau ɗaya kai ma ɗauki ɗaya kuma yana koyar da sahabbai cewar kowa ya ci gabansa to kaga mai cin gabansa iya abin da yake gaban da naka fashi zaka ci ba magana ka haro na gaban wani to duk wannan yana nuna yadda ɗabi'ar cin abincin manzo sallallahu alaihi wasallama take cin abinci ne wanda yake matsakaici da bai kai yaka ba shi yasa a lokacin da wata rana yunwa ta ciyo shi ya fito tsakar rana da ya fito sai ya ci karo da sahabinsa abubakar siddiq ya ce abubakar mai fito da kaya irin wannan lokaci ga rana sha manzan allah yunwa ce ta fito da sai ce ai ma abin da ya fito da ni kenan ya abubakar siddiq kuma suna haka sai suka ci karo da umar umar daga ina haka tsakar ranar nan ya ce ya Allah yin wace ta fito da ka game wani ina magana ya ce koshi ya kat ya ce to ku zo mutum suka tafi gidan ɗaya daga cikin sahabbai da ke garin madina suna zuwa sai manzo ya sallama mata sai ta amsa a ƙasa-ƙasa ya sake sallama ta kuma amsa a ƙasa-ƙasa ba su ji ba ya sake yin na uku sai wato ta kuma yin ƙasa ƙasa sai da suka juya za su tafi ceto baya nan ku zo mu tafi sai suke cewa ina nan ya tafi samun mana ruwa ne ashe an ji sallamar da aka kira ta ce ta ma ta yi ƙasa ƙasa ne don manzo in maimaita musu addu'ar assalamu alaikum mutanen gida kwaɗayin addu'ar manzo ta same su sau adadi to saboda haka sun juya kamar za su tafi sai shi kuma gashi ya je ya samu ruwan daɗi shi mai gidan da zuwa sai murna da farin ciki ice duk duniya waye baki iri na. annabi abubakar umar murna da farin ciki kama shi sai ɗauki wuka zai je a cikin dabbobinsa iwa ruwa ta iyanka sai manzo ya ce ban da uwar garki kaga wanda yanwa ta fito da shi ta fito da sahabbansa za a kawo masa abin da zai ci mai daɗi kuma yana cewa ka a ɗauko wanda ya fifici kowanne idan wanda zai ce take cikinsa ne zai faɗa ka ba zai faɗa ba a yi da yadda za a yi su yi cin washe gamo su rama abin da suka ji daga yunwa ko aka kawo musu wato ainihin ruwa mai sanyi aka kawo musu dabino yake cewa da sabon ya kaciro dabinon har da toshiya ma'ana wannan nonon guda na dabino ya je ci su yace me hana ka tsatsun ko mana yace abin da yasa na ciro shi haka wanda ya gama bushe ya hada jikinsa in irinsa kuke so ku ci wanda yake da ruwan ruwansa in shi kuke so ku ci sabanin ciro muku wanda ba watakila iya wanda ya bushe ne ko wanda ya ruwan ne bayan sun ci sun sha ruwa sai kuma ya dobe su yake cewa na rantse muku da Allah wannan ni'imar da Allah ya mana ta samun dabinan da muka ci da ruwan sanyin nan da muka sha muka fi karfin yunwar da ta addabe mu ta fito da mu wallahi sai Allah ya tambaye mu akan haka ranar alkiyama la tus'alunna yawma idhin anin na'im to wanda za a yi masa tambaya akan ni'imar da aka yi masa wanda za a yi masa tambaya akan abin da ya ci na dabino da ruwan da ya sha ina kake ga zai sake ita ke cikinsa da shi kuma ɗabi'a ce ta wanda ya ƙoshi baya abin kirki ba sai jaki ba shi sa za ga masu jakai ba sa bashi ya taki ciki sai sun gama aikinsu za da dan bashi shi sha ruwa ya dan ci sama sama in an dawo ya ce take ciki in ba haka ba ko dai ya tutsu zuban maka da kayan da ka zuba ka dora masa ko kuma ya ki zuwa inda za a to haka shi ma dan adam din ya koshe ki daga koshi sai bacci in kuma bai baccin ba to lalaci ba zai bashi abin da yake so ido to shi kuma wanzu ba a san shi malalaci ba ya mafi kowa kazar-kazar da karfi cikin sahabbai sukan ce yana tafiya sai suna sassarfar ta tarar da shi kamar wanda ke gangarowa daga dutse mai gangara daga dutse ba zai lakwai-lakwai ba sai ya zami ba zai kuma wuce misali ba don kai ya hantsila suka ce haka tafiyarsa take to wanda yake haka yana magana ya ci ya ƙoshi ya take ciki saboda haka manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi cin sa matsakaicin cin abinci dan abin da zai baka damar wato jiki ya karfafa ka samu damar da zaka sake ka bauta wa Allah baka kuma wato samu kanka a cikin halin lalacin da ba za ka iya abin kirkin da ya kamata kai ba to haka manzo sallallahu alaihi wasallama yake shi yasa malam imam al-khattabi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wa ya akulu sallallahu alaihi wa sallama bulgatan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance in zai ci abinci yakan ci abin da zai ba shi damar isa ga abin da yake so ya isa don samun biyan bukata na ai maganin yunwa a ci karfinta ba magana ba ce ta a sake yake cewa mutum ya ci kasa cikinsa uku kashi ɗaya ya zuba abinci kashi ɗaya ya zuba ruwa kashi ɗaya ya bar wa numfashi amma idan ka cike gurin abinci da na ruwa da abinci da ruwa da kuma inda za ka samu damar numfashi to haka za ka rika numfashin sama-sama a wahalta za ka rika numfasawa kuma hakan in ya sa maka lalaci ka kwanta bacci ka ci karo da kuma matsalar ciwon da laraba suke cewa tukuma duk mutumin da yake ga ɗabi'ar da ya ci abinci ya kwanta to wannan abincin yakan zamar wa jiki matsala na farko ba zai narke ya tafi cikin jiki ya aikin da ya kamata ba shi za ka cewar mutum ya tashi ina gudawa lafiya ce laje daga cin abinci bacci ya kwashe saboda me bai narke ya bi jiki ba abubuwan da suke aikin narkar da shi idan kana a daidanka a zaune ka riga ka kwanta da abin da za su ɗiga su narkar da abincin da suna cakuɗe guri guda ba inda suke zuwa saɓanin in a daidai kake zaune to abincin kan samu damar ya gangara ya je ga inda ya kamata ya je to saboda haka irin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam bai cika cikinsa bai kuma ci ya kwanta saboda haka ikan ci daidai misali kuma sai wato ya bi jiki shi sa hatta a yanzu likitoci suke cewa in dai bukatar ka kwanta ta kama bayan ka ci abinci kakka kasa yin tattaki kamar guda arba'in ka taka da kafa ka kai ka kawo kamar taku arba'in ko yaya ba daidai yake da cewa daga ci ka kwanta ba so daga a lafiyance da kuma addinance ba a so mutum ya take ciki kuma ya ci daga ci ya kwanta sannan mala ya ci gaba da cewa wala yattakhidul furusha ko almurtafi'a manzo bai da kar shimfiɗa wacce take maɗaukakiya. ma'ana shimfiɗar manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi tsakankanin wato kwanciya ne akan dandagar ya ƙasa ba komai tsakaninsa da ƙasa ko kuma ya kwanta tsakaninsa da ƙasa sai tabarma ita ma bacin ta masa shaida a jikin haƙarƙar kamar da muka in kuma ba haka ba ina da katifar da aka samu fatar dabbobi kamar yadda da ake yin wato ainihin katifu na wato ainihin eh, yadi to shi kuma akan samu wato fatu sai a zuba hakukuwa a ciki a samar da wato ciyayi a zuba a ciki su dai ba wa wannan fata yin tudu to kuma ka san haki ko kuma mu ce wato ciyayi duk yanayin laushinsu ba kamar yanayin laushin katifa da muke da ita yanzu ba ko barguna da ake da su na yayi za ka dai alal akalli wannan ya dan bashi wani dan tudu da wani lokaci idan ka kwanta akan dandagare guri mai tsauri baccin yakan dan wuyata to in ya so yin bacci wanda zai dan bashi hutu fiye da yadda ya saba yi to yakan kwanta irin wannan katifa to amma bai da yanayin mashimfiɗi za ce ga gado gadon ma kafa kaza shi ma a ce wanda yake daidai da wato kwanciyar mutum biyu ko a ce family bed wane ne ga shi nan hada wasu na family da waye da sauransu duk da ake yanzu to shi bai da irin wannan gurin na kwanciya maɗaukaki mai tudu da yawa ko mai wato tsaho da yawa dan madaidaicin abin da bai fi karfin wato ainihin tsakaninsa da ƙasa bai ta kara karya ba mirgin-mirgin ma mutum mai mirgin-mirgin ne sai dawo kasar muku yanzu irin yadda yadda ake in mirgin-mirgin kake da shi ka faɗo daga gadon ka to sai dai Allah ya kiyaye sai ce daga ya faɗo daga gado ya fasa baki saboda zarar da ke akwai in irin da ne ma gado mai rumfa to kaga shi ma in mutum ya cika gajarta hawan gadon ma ba zai a gurin su ba sai ka taka gefe to duk wannan yana nuna yadda rayuwar al'ummar musulmi ta sauya da yadda ta magabata take to in kana jin irin wannan ba za ka sa kanka a salon zarmewa al'amarin jin daɗin rayuwar duniya da shan shantakewarta to haka manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wa yada'u khaddahu alal wisada kuma manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yakan ɗora kuncinsa akan wato ainihin a kan matashi to dangane da abin da ya shafi batun kwanciyar manzo sallallahu alaihi wasallam kan wato hannunsa na dama da lokacin yin fulan da ake cewa kan sanya hannunsa akan fulo kakka ɗauka wato ani matashi ne da ka saba da shi a'a hannayensa yake hada hannunsa wannan da wannan sai kuma ya ɗora wato ainihin kuncin akai in kuma lokaci wani ɗaya ɗaura ma haka zai ya kwanta wannan hannun shine ya ɗaɗɗago kansa daga yiwuwar wato ƙasansa ya ƙasa da sauran jikin ka ji kamar za ka ƙware da yau ko makamanci to sai sa hannayen su ɗaɗɗago masa wato kan sai zama shine falon dangane da wannan akwai hadisi da karɓo daga matarsa hafsa allah ya yarda da ita take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana idza arada an yarquda ya kasance idan ya nufin zai kwanta bacci wa ba'a yadahu al-yumna tahta khaddihi yakan sanya hannunsa na dama a ƙasan kuncinsa ya zama shine fulan shine matashin da ya ɗora kan akai ya yaqulu sannan sai ce Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibada ya Allah ka tsare ni haɗuwa da azabarka ka kiyaye ni fuskantar azabarka ranar da za ka tashi bayinka a ranar alkiyama to yakan faɗi haka talata marratin sau uku Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadaka yakan yi ta to idan muka dubi wannan gashi ya kwanta ya yi matashi da hannunsa hannunsa ne fulaf kuma yana roƙon a tsare shi daga azaba ranar tashin bayi to ina ga kai kuma da matashin ma in ya cika ɗan wato ƙarfi-ƙarfi ba za a kwanta a kansa ba yanzu sai ka ji matashi fa kawai matashi sai ka sa ɗari shida dubu wani ma mai laushin cikin ko amma irin wanda yake yawo fulo fulo a unguwan nan gama gari to sai ga wani ya kwanta sai ce ya tashi shi na ɗinsa ya riƙe ba ko ba haka ba ne to wannan da yake nuna mana yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu a duniya bai ɗauke ta wani abu hikima sanar da mu wannan amfanin sanar da mu mu ma mu ɗauki rayuwar da sauki sai ta zo mana da sauki amma duk sanda wato kullun rayuwarka kai a ta ɗai ta ɗai ta ɗai ta ɗai dan kwalisa dan kyalkyal dan abu to sai ka tafi a haka baka tsaya kai wa kanka abin da zai amfane ka a lahira ba kuma tsakaninka da bayi kana jin kai wanne kuma ba komai bane to wanne yana da taimakawa mutum kankar da kansa daukan kansa ba wani ba a cikin tsakankanin zamansa da bayi da kuma tsakaninsa da mahalicci Allah dai saka malan da alkhairi bara mu sake karanto bakin da ya karanta mala yake cewa wala namu illa idza da athul hajatu ila nau manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi baya kwanciya bacci sai idan buƙatar kwanciya baccin ta kama shi kwanciya bacci lokacin da ka ji bacci shine ya fi sa ka bacci mai daɗi fiye da a ce ka kwanta kana jiran zuwan bacci cin abinci lokacin da kake jin yunwa shi ya fi koyaushe cin moriyar amfanin abincin fiye da a ce ka ci baka jin yunwa shan ruwa lokacin da kake jin kishirwa ya fi aiki da tasiri a jiki fiye da a ce ko ka kama ruwa ka sha ba kishirwa kake ji mana duk sanda jikinka yake buƙatar abu kai to jikin ya fi mora abu kai ma ka fi jin daɗin abu sai za ga idan bacci ya kama kwanta kai sai ka ji wato kai yau fa lalle na sha bacci ni kaina na san ban san inda nake ba kuma da ma can ba ka san inda kake ke amma kai da kanka ka cewar yau baccin na musamman ne to sabana a ce kai kai kuma kuwa sake kwanta ko kuma kai kake jiran yanzu to sannan mala yace fa yanamu ala janbihi al-ayman kuma idan zai kwanta sai manzo kan kwanta akan baresa ta dama kamar da muka ji hakan ya fi baiwa zuciya damar ta buga aikinta daidaita wato ainihin harba jini inda ya kamata ta harba kuma wannan bai hana idan bangaren daman ya gaji haka kuma kan bangaren dama bangaren hagu gaira mumtali ilbatan ba tare da yana mai cika cikinsa ba saboda hakan yana hana mutum bacci mai daɗi kuma yakan sa mafarke mafarke marasa daɗi shi cika ciki da abinci lokacin kwanciya bacci bayan cutar da yake iya haifar wato kuma yakan hana ka wato yin bacci mai daɗi shi sa sau da tari wani za ka ya ce ya kwanta amma shi na taimafarkin ya mutu yau kwana kaza duk sanda ya kwanta sai mafarki ya mutu to malamai za ka suna cewa kana ƙoshi sanda ka kwanta ne ku da ka ce gaskiya dama ni da na cika ciki na san bacci to ka rage ka riƙa bari sai ka ɗan kai ka kawo abincin ya bi jiki wannan mutuwa tsaban nauyin da kai ne fa ciki ya ɗauki ɗin wato sai ka ji wato <laughs> kai ne jiki ya mutu to da ka sai zuciya ta baka cikin bacci cewar ka mutu so da ka yana daga cikin hikima jikin naka zai sake kai numfashi cikin sauki sannan kuma kai bacci mai daɗi zuciya ta rika harba wayar da ya kamata ta harba su za ka bai cika cikinsa da abinci ko abin sha lokacin kwanciya bacci wala ya takhidul furushal murtafiya ba kuma ya rikar wato shimfiɗai ko ababen kwanciya da suke masu tudu da wato ɗaukaka waiciya wa ya za'u haddahu alal wisada kuma yakan sanya wato ainihin kuncinsa kan wato matashi a matsayin wani abu zai ɗanɗaga masa kansa don ya jami damar wato numfashi ta cikin sauƙi domin idan kanka ya kasa da sauran gangan jiki numfashi baya kaiwa ya kawo ta salon da ya dace eh, to wannan kusan a dan takaici shine abin da ya shafi karatun mu ne abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cika da kuskure ko tun taban harshe Allah ya yafi Allahu alaikum ya ce me mutum bayanin da ke akwai game da bacci bayan la'asar akwai hadisi da ke bayanin bacci bayan la'asar an haifar wa da mai shi matsala wanda shi kuma hadisin bai inganta ba kuma da yake cikin littafin al'adabul mufrad cewar wanda ya bacci bayan la'asar da abin da ya same shi ko ya faru da shi shi ya jawo to wannan hadisi bai inganta ba abin yana komawa ga kai ne yaushe ka samu damar da zaka iya hutawa kai baccin wani zai samu kansa misali a lokacin da ya kamata ya kwanta da ranar ya bacci ta yana tuki na mota ka ce ka kwanta kai bacci kana direba a lokacin nema to amma ya samu kansa ya je ya sauke fasinjan daidai kafin a sake masa lodi kafin motarsa ta zo kan layi ya isa da la'asar kuma yana sa ran an samu motarsa ta cika zai taho iyo tafiyar dare ba zai hana yi kwanta ba lokaci ba la'asar isa ma abin da ya samu ya halatta eh, babu laifi yawa ya eh, ce to shi ma jana cewa bacci bayan sallar asuba ina da sallah shi ma bai da kyau ya abin yake e idan ya zamanto ka samu bacci cikin dare yadda ya kamata ya wadaci jikinka to lokaci ne irin wannan bayan asuba da ake ambaton Allah har rana ta fito haka manzo sallallahu alaihi wasallama yake haka kuma sahabbansa suke yi sukan zauna a inda suka sallaci sallar asuba su ta ambatan Allah har wato anin rana ta fito wannan akan kwatanta shi da kamar wanda ije iwato ba da kariya da tsaro a boda daga cikin bodojin kasar musulmi matsayinsa da martabar wanda yake wannan kamar ya baiwa wato musulunci kariya ne da kuma musulmi to amma idan ka tsinci kanka a yanayin da wani dalili ya sa baka iya yin baccin cikin dare ba kamar mutumin da ya samu kansa yana da mara lafiya ko mace da za ta haihu kuka ɗauka kuka yi asibiti ko a haihuwar ta zo tangarɗa kun ɗiba kun yi asibiti baka iya samun baccin ba a cikin daren kuma jikin na da buƙatar bacci ka zo aka yi sallar asuba yanzu kun dawo alhamdulillahi an shawo kan matsalar ta ko ta sauka har ma an sallamo ku kuma yanzu ne ka idar da sallar asuba kake ga to bari kafin nan kafin kuma gari ya gama wayewa jikinka koya ya samu hutu da ya rasa wannan ba zai zama laifi ba a shari'ance wani dalili ya iya sa kai baccinka bayan sakamakon baka samu wato anin na daren yadda ya kamata bai isa ba bai wadata ba ko kuma ya ma karanta to babu laifi amma in dai ka riga ka samu datancin bacci cikin dare to kamato a ce kuma farkon wato anin waye gari annabi yana cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka sanya albarka ga al'ummata a cikin sammakonta farko farkon safiyarta bukuratan wa asida da ake cewa bukura ne farkon safiya saboda haka inda aka idar da sallar asuba a safiya ta yi su ana so wannan addu'a da annabi ne Allah ya sanya wa al'ummarsa albarka a cikin wannan lokacin ka bace albarka ba ka kwanta kai bace lokacin neman albarka ba an fahimta ko to shine abin da yafi dacewa da mutum amma in wani dalili ya sa ka samu kanka baccin bai isa ba sai ka yi a wani lokacin kai kuma wannan wani abu ne wanda yake ratsowa ba koyaushe ba to wannan babu laifi a ciki eh. na'am sai dai tabbitin da kayi wata ɗazu yawwa menene zuhudu sannan kuma yana daga cikin zuhudu yana da halin da zai yi shi kuɗa mai kyau mai ɗan laushin eh zai ce dubara ya zuhudu shi ma ya yi kamar yadda ba za a sallallahu alaihi wasallam ne haka dan samu mai ɗan taurin zuhudu shi ne akwai wani fassara da wani malami yake yake cewa zuhudu yace az-zuhudu tarku ma yushghilu anillah azza wa jalla ainihin fassara abin da ake cewa gudun duniya shine barin duk abin da zai ɗauke maka hankali daga bin Allah ya ce wannan shine zuhurin da ya fi komai ba wai ƙin cin abu mai daɗi in ya samu ba ko ƙin shan abu mai daɗi in ya samu ba ba ƙin sanya sutura mai kyau in ta samu ba shine zuhur ba ce a'a duk wani abu da zai ɗauke hankalinka da tunaninka daga bin Allah kai yakice shi ke watsi da shi ne kai shi ne kayi gudun duniya dama ita duniyan nan in ka biya mata za ta raba ka da wato alkhairin lahira amma in ka mora abin da yake cikinta na moro ka kau da kai daga abubuwan da suke shagaltarwa to shi ne za ka ci ribar lahirar to an ce zuhudu haƙiƙanin abin da yake nufi da shi duk wani abu da zai shagaltar da kai daga bin Allah ka yakice shi kai watsi da shi shi ne asalin zuhudu amma abin da ya shafi sutura akan so idan Allah ya maka baiwar mai kyau kasa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith idan ubangiji ya maka ni'ima kazantar ka fada in ta fada ce a gani a aikace in ta aikatawa ce wannan bai saba da shari'a ba manzo yana sa kaya masu kyau kuma yakan sa wanda suke ya kauce wa nuna isa da jin kai kisa aka haramta wa musulmi sanya alharir aka haranta masa namiji sanya wato ainihin zinare saboda waɗannan uh, suturu uh, eh, wato ado ne ko kwalliya ce ta ƙoli ta ƙarshe shi sa su zamanto a lahira ne za a sa alharir a lahira ne maza za su sanya zinare sarrai an fahimta a gida aljanna to amma a nan za ka ce an fi so kada wannan abubuwan ya ɗauki hankalinka biya wa ƙyalƙyal ɗin duniya sai ta kai ka baro to irin wannan shine aka hana ƙurewa ƙarshe ka ce da abin za ka sa sai ka sa babban aji shayewa ne one in town an gane ko in eh riga ce in agogo ne in takalmi ne shi sa za ka kuma yana sallah hankalinsa na kan takalminsa dubu goma sha fiye siya an fahimta ko kaga ya ɗauke maka hankali daga bin allah a in kaya ne to ya rika fama da masu wanki shi fa ka a sa masa omo sabulu za ka sa a sami mai irin mai kanshin nan sau da irin wannan kayan kuma ce an wanke masa su da jigar jigarin abin wanki shi ai ya dawo baya sai mutum duk ishen ta a irin wannan ne ba a su kakka tafi ta koli kuma kakka sauka wacce dan a san a sani za ka iya sa tsaka tsaki baka ta kolin ba kuma sai ka ɗauko ka yi can karshen ƙasa an gane kamar yanzu misali mutum ya ce saboda gudun duniya ya je nemi wato anin irin buhun eh, abin din nan na gishiri in an wato ɗebe gishirin an abin da ce a gyara masa wannan zai yi wato anin a haɗa masa zai wando ko zai riga saboda gudun duniya to wannan san a sani ne ke sa manzo yake cewa duk wanda ya sanya sutura shuhura a duniya to sai Allah ya sa masa sutura kaskanci a lahira shi ne malamai suka ce shuhura na faruwa ta ɗayan biyu ko dai ka sa sutura tafi kowace koli ba sama da ita ko kuma ka nemi wacce take ta ƙasan ƙasa in dai kana zance mai sa kokon nan mai sa kaza ɗin nan irin yadda ni ga suke yanzu sai a je wasu a fiffike can ƙarshen wandan. yadda inda ya wuce sai an ce a ah, gafa mutumin ya zama daban to duk sutura take ta za ta sa a san a san ka ka shahara da wani salo to wannan ba cikin suturar mumini to da ka so ake ka zama tsaka-tsaki ba ka tafi koli ba ko baka sauka da kanka can ƙasa fitin da Allah maka dama da tafi ta can ƙasa din shine zuhudi yawa na haka e shi manzo abin da yace suturar mumini zuwa rabin kauri in ya zama ba makawa sai ya zarce haka zuwa idan sau abin da ya kasa da idan sau sai ce wuta balbal to amma wanda zaka kuma ya tafi wato wajen gwiwa aka ga nan ba rabin ƙwaro bane ko wannan kuma ya zama shi bai yi irin rabin ƙwaron ba kuma shi ya tafi wato dabar gwiwa a nan shi masa ce ya matsa ko ba haka ba saboda ka so ake ka tsaya waya kifa inda amri inda rabin ƙwarin aka ce to ya ka rabin ƙwarin kakkai kuma kai sama da rabin ƙwaro in ka gama ya ɗan ƙara wato buɗe wannan kalmashin ya kai rabin ƙwaro da kai sunnar yawwa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu